ce idan an bata ta ga yadda za a yi gyara in ko ba farilla ba ce an gabi ya faɗa mana ita nafila ce saboda fifitan maulidi a cikin ibadun da suke nafila da yake ba farilla ba ce sai ka cusa ta cikin farillai ita idin maulidi a gaya maka ka san wanda ya yi ka shi ne Allah wanda ba ya koyi ba ya bayyane Ba ya da farko ba ya da ƙarshe karshen sa ya da karshe farkon sa baya da farko yadda ka cunanta da tauhidi haka ke cunanta da rayuwarka yadda ba za ka manta rayuwarka ba a kauna kamar ta tauhidin Allah ba duk inda kake kana tare da Allah ba kuma yana ba kuntu tauhidi kenan rukuni na biyu shi ne sallah tauhidi ba nan za ka an zaɓe ka kana cikin members na musulunci waɗanda Allah ya yake so ya shiga da kai cikin wani bayan sauran da ke so su shi ne ma'anar sallah ka je ka rantsuwa bayan an ba ka tauhidi to ka je ka karɓi rantsuwa da Allah kar musalli na je rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangiji da ne wannan ya faɗa wannan ya faɗa idan ce maliki a de ne wa magribukum idha wa anni kutuna fa ni dinnan ijalla faddaltukum na fi fi ta kuwar na akan dukkan dadikan zamanai bada zamanin annabi bada zamanin annabi wani mai yawan me yasa aka yi haka bayan muna ne Allah ya musu jirani so ne mai hinta da kai so ne ya bakun so ne kuka ya aka yi aka yi haka ce zalika ma a sauwa kano ya tuno abin da yasa haka saboda kafircewa da suka yi wa Allah tsakanin su da shi ababen da suka zama kuna suna wuce iyaka suna take bayan Allah suna cutar da bayan Allah don nima ta yanke kan tun da kasa da ana ai nima ta yanke amma akwai waɗanda aka yi musu nima da wajen miya daga farko har ƙarfi su ne da Allah ya lissafa annabawansa tun daga annabi zakariya da annabi ibrahim

daina su waɗannan bayi da muka ambata maka daidai daidai din suna da cikin bayan da muka shirya da su muka ba su abin nan mai tsada a fadar mu shirya shirya ba muna bai a daina wata bai da. suna ainihin shari'a wanda shawarci ina ne ke a cikin hakika. ya tsere maka shahidanci ya tsere maka amma in ka zama salihin bawan Allah Allah ya ne maka kirari tare da annabawa alhamdulillah mun gode Allah ya sa mu cikin wannan al'umma mai daraja na dauko inda zan faɗi magana maulidi shi tauhidi dai godiya ne na samuwar ka da Allah ya fito da kai daga babu ya kawo ka a koyi in ka cikin wannan al'umma ne ma Allah ya ta ga cikin mutane da yawa wajen na ce wajen sallah shi ne kamun ka zo ka karbi rantsuwa da aka baka takardar da aka baka ta zaɓe an zaɓe ka kana cikin manyan bayan Allah ka zo ka karbi rantsuwa a fadar Allah shi ne sallah in ka zo sallah yau da bayan Allah ka samu lambar girma kenan an baka a gaban jama'a ka gana da Allah Allah ya ba ka lamba sallah kenan fita ma daga mutum an nana shi wani abu fatan Allah mutum ya dawo gida shi ma ya zama mai gida ya dawo gida shi ma bai ya zama mai gida ya fi nada mutane sai kuma kai ta ba da zaraka kai ta ba da zakka kai ta ba da sadaka kai ta ba da zakka wa an fi gudun ma jarar kuma sadaka fi na fiye kafin da ka bayan ku bayar ka bayan Allah ne ya bayar ba daga nan ya ya zo sai Allah ya tambaye kun san darajar da kuka samu Allah ya bibita ku saboda alƙur'anin da aka kawo muku da hannun manzon Allah shi ne bibita ku ba to ga wata alƙur'anin nan ya zo kun ji daɗi ya eh, kun ji daɗi ya Allah to ku goda ku goda dama na san ku shi ko ni Allah ku to ya ta muku in ba ku riba ku gode mini sai ku goda ita godiya za ta zama kuma wannan alkur'ani da ya zo mana da wannan shirya da wannan daraja da wannan martaba ya zo mana ne hafin allah guda biyu masu dabi'a daban-daban masu hali iri kun gama azumi wanda na umarce ku kun gama azumi wanda na umarce ku ku sake mini godiya saboda ban umarnin da na ba ku izinin kuma umarni ne a yi sallah a gode wa Allah an yi idi na duk duniya gaba daya kamar na saukan alƙur'ani kuma an biyo wani kuwa ba a ɗauke wa kowa kunya da iko sai ya wani dole sai ya je ya yi ya yi umra mala'iku ya kwaikwayi annabawa cikin ibadar Allah ta azumi da ya sa rana da zai wurin musulunci akwai ga maka yana rayu maka duk ta ne wa da wasiƙa daga fadar allah alƙur'ani kenan aka zama mala'ika wanda ba ka masa aka danka masa ce ya sauka a da babu ka a duniya ya masa wannan wasiƙa shi maka wasiƙa ce daga allah zuwa ga kowane baligi mai hankali alƙur'ani kenan idan baka bakin da suke ji a annabi na da ya da wakilai shi kowace kabila fasara alquran kowa ya ji kowa ya ji aka yi ko masa sallallahu alaihi wa sallam gode wa Allah ya ba mu da Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu addini Islam ya ba mu alquran hanusa ya ba mu shehu tijani ya dalba ya mana jagora zalika kana da Kano kana daga wani gari ka biya kudin mota za ka zo bauchi masu mota sai su tafi da kai ƙauye daji ya malam sauka nan bauchi an ka bisa ba shi na gama akwai saura akwai amma kai ne ka ce bauchi su kuma su mata su ce nan ne bauchi zai su da ka dole sai nemo wani ko Yani yi wasu masu shauki da ni gina kusa ga a kasarsu ko motar gidansu har rayu kira ko wata gina shauki ko ga Allah cewa duk wanda Allah yake sai shi da wanda shi ɗan a wurin Allah ya son ka sai za ka ka san ne ba san ko'ina ka sauka da kai ka zo gari in Allah ba so kai ka neman hanya har ka gari ka fita saboda haka ne Allah ke cewa wato mun shayar da bayanmu waɗanda muke son su kuma mun hada su da waliyanmu masu kawo mana su har gida. ba لله من muhammadu sallallahu alaihi wa sallam صلى الله عليه وسلم ya ba mu shehu tijjani ya ba mu shehu rai masu fassara mana shi a ƙorani abin da annabi kirfi annabi sallallahu alaihi wasallama wani abin tsoro ne wani abin mamaki ya yi shekaru wajen Allah miliyoyi yana zaune wurin Allah wannan shekaru ne ya zauna wurin Allah sun kwashe sanin abin da Allah ke nufi da abin da Allah yake faɗa duka magana Allah ba ba a yi da harafi ba a yi da sauti babu gabatarwa ba jinkirtarwa wannan irin magana za ka iya gane ta har wani ka iya gane ta ba in an samu wanda ya zauna wurin Allah ya ji bakin Allah ya san manufar Allah Allah ya ce je ka duk abin da ka faɗa ni na faɗa إلا آتاكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا يعني يا da ba shi shi yi da da yanzu yanzu bayanin da yake so ya ce a yi da abin da baya so ya ce a bari ne bayani sallallahu alaihi kuma idan ya shi su su kai wani a cikin kuma na gode gode wa Allah ba mu da wani hanzari sai godiya wa Allah alhamdulillah اللهم صل على سيدنا الخاتم لما سبقنا والهادي الى آمين يا مولانا آمين يا مولانا كل ما ينبغي مولدي أجل المسلمين yana sukan maulidi ka ce masa maulidi ba iri biyu ne akwai maulidi na zamani akwai maulidi na wuri maulidi na zamani shi ne awwal ko ko ifrit Mauli kuma makka da madina idan ba ka san maulidi to Allah in ka samu kudin zuwa haji ko ka samu na zuwa haji za ka je ko ba za ka je ba za wa kira ka Allah தூக்கை திராக்கா தூக்கத்துக்கு கடிதா கைவியல் வர எங்க அனுபவி இதாமணி girman sa ne za ka je ka gano ka je madina ka je ya zamani na cewa je a ɗakin da muke yi mu dawo mu kai shi ba babu gidan mutum ka ga babun da yake a bai mutu ka gani ba sai Allah ya nuna mana ayoyi ayoyi sai suka ishe mu wanda ras muna neman mu ga shehu tijani ga dai gidansa an mu ga wannan mu ba mu ga shehu ba sai dai mu gode wa Allah da Allah ya ba mu sa. da sai mun zo tauna ya shehu ga gidansa ga garinsa ga fi suna muna sallah tare da shi amma ba shi ya ƙaura, sai muka gamu wato an shafe su an bar Allah yadda yadda yake zo kawai ga Allah a gidansa amma ba za mu gaishe gidan nasa ba ga annabi ga gidansa ba za mu gaishe gidan nasa ba ga shehu tijjani ga gidansa ba za mu gaishe gidan nasa ba ya Allah ya kawo mana shehu Ibrahim muna ganin sa muna sallah da shi muna ganin shi ma sai Allah ya dauke wurin sa in mun je ba za mu ga shi ba rabbi Allah wa in mun zo ga imanin da muka wa Allah da annabin sa da waliyan sa alhamdulillah alhamdulillah mun gode Allah ya bar mana mazahir wanda muke tare da su su ne mazahir Allah yana zo nuna mana kansa duk inda muka duba تبهيم آياتنا في الآفاق في أنفسهم إذا قد أي كان لي هرمك وتقعنا بك أي كان لي حكيتك وتقعنا بك بك بني Allah ya gaya maka kai ma in ka dubi kanka za ka gane akwai Allah. Na'am. Ruhul ayat la bil afaq ya fi da za mu nuna wa bayan mu abubuwan mamakin mu na ayoyi cewa akwai ni ya ka dubi sama ka dubi kasa, ka dubi kudu ka dubi arewa ka dubi gabar ka dubi yamma na'am maulana ka gama ka dubi kanka na'am na'am na'am kun ne ka zo nan ka ga kallon sa ka ga Allah أعوذ بالله جنين أعوذ بالله شيء جنين الله تبليغ ما يشاء في الآثار يبيض متى يتبين لهم الحق والحق من الله تعالى أولم يكن بربك أن وراء كل شيء شهيد ألا إن خلقت من لقاء ربهم ألا إن كل شيء مهين ألا مهين بكل شيء أولا إنك وإلى قومي قومي الأقدس komin girman sa ana yana kewaye da shi to ta yaya za ka yi ɓangara wurin an rafa in ka roƙo da mu ka ga an rubuta shi da wata arama wani ana musu masu yadda ya ni min da wayi na awawa da wadda ya ni abinda ba Allah ba shi ne kiransa alam wato ita Allah mai waka ne su ci halitta iri biyu akwai mai zama da kansa akwai kowani wanda ba ya zama sai ya samu wani abu ya zauna a kan abin dukkan halitta daga mai kansa sai mai zama kan wani abu in ka duba ka ga wani abu baki ne baki ne ko baki ja ne dama ja ne ko wani abu ka samu da tun a gane shi ta fari da kore da ja da baki duk alamomi ne na halittar Allah ko da za a gane halitta din ba su ne ainihi ba wanda aka goga wa wannan yankin shi ne ainihin aram amma sauran kama arat ne arat ne abinda za a arzu da za a ɗora a kan ainihin saboda haka idan ka duba gabar ka duba yamma ka duba kudu ka duba arewa ka duba sama ka dubi ka zama ka komi ba ku duba kanka ka haka kake ai ka taɓa sanin ma lokacin da ka zo mai rarrafe ka zo mai yi wayo in an ka kama gona ba za ka je ka ba ta fiya ka kawo ka a hana ka ba ta abin halittar da kake dama haka shi wala ya mai da kai haka wani abubuwan duk dama haka shi wala mai da su haka Allah shi ne maka da shi saboda haka gode wala ne ba mu imani da ba mu imani da yadda da Allah da yadda da annabi da yadda da shi wuce jari yadda da wuri ya duka da yadda da shi Ibrahim da shi yadda da dukkan shi ke kai alhamdulillah wani farke mun yi shi Allah ya karba mana Allah ya rubuta mu daga cikin masoyansa masoyan wanda yake yi yi ka yi ko ko na niyya ne ka tattara tun da ba ka je laya ka kai wa Allah wato Allah karimi ne wa sai ce ɗebi kayan ka ba na son kayan ka da ba ka son kaya na. ibada subhanaka subhanaka garin da kaje za ga an yanka da ka ga saniya kuma saniya ba ta sai na da yawanci na ne ta amma da ga yanka sannan kuma duk kasuwar da ka duba sai ka ga saniya an yanka saniya ga tara ta da yawa yana kashe ta da yawa in ka fita daji ko ga dukkan su ga suna sun cika daji su me haka ga ga aihuwar su ga su daji amma duk da daji ta saboda albarka kan ya kuma tana haihuwar yaya bakwai takwas ko shida abu bin juna ba sai lokacin barbar su mutum zama ba karfe guda a'a akwai lokacin barbara suke yin wannan kuma nan da je mahautan kwanuka ba kai yana yanke kwanuka saboda hankali kare ba su a duniya da yawa ga shi na haihuwa da yawa amma ba mu ci da yawa a duniya kare ba haihuwa da yawa ga shi ba a ci amma kuma ba da yawa a duniya me yasa ba albarka abin da zaka duka ne ya ce maka Allah ya maka albarka eh, ai mana albarka da annabi musallallahu alaihi wasallam shehu mu shehu tijani barka shehu mu shehu ibrahim albarka alqur'ani da dalilin tijaniya Allah mana albarka kullum su ne masu taimakon addini Allah ya taimake su wanda ke zaya mana cikin sha'anin mu Allah ya zaya musu fatiha salatul fatiha amin mana Allah ya kara lafiya shi محمد رسول الله